Korintiyawa ta biyu Sura goma sha ɗaya Ina fata za ku yi hakuri da ni ko ina ɗan wawanci, sai ku dai yi hakuri da ni, ina kishi saboda ku, da kishi iri na kaunar da Allah yake yi a kanku, na shirya aurenku da almasihu, ina kuma so ku zauna da tsarki, domin in mika ku gare shi kamar yadda ake mika amarya mai tsarki ga wanda shine kadai mijinta. amma ina tsoro kada ya zama abin da ya faru da Hauwa ya faru da ku, maciji ya rude ta da wayonsa har ta yi zunubi, haka kuma tunaninku zai iya zama marar kirki, ta haka ba za ku kasance da cikakken ba da kai da kuma aminci cikin almasihu ba, gama kuna da saukin yarda da waɗanda suke zuwa wurinku, kun yarda da koyarwarsu a kan Yesu. ko da yake ta yi dabam da wanda muka yi wa'azinta, kun yarda da irin ruhun da suka fada muku, ko da yake wannan ruhu ba ruhu mai tsarki wanda kuka karba ba ne, kun kuma yarda da irin labari mai dadi nasu, ko da yake ya yi dabam da wanda muka kawo muku. Ban yi tsammani waɗannan da kuke ce da su manyan manzani sun fi ni da wani abu ba, mai yiwuwa ba a koyar da ni a magana ba, amma ina da sani. mun nuna muku wannan a ta kowace hanya, na yi muku wa'azin labari mai dadin nan na Allah a kyauta, na ɗauki matsayi mara girma don a daga ku zuwa babban matsayi, na yi laifi kenan. Ya zama kamar na yi wa waɗansu jama'ar masu bi kwace domin in yi muku hidima. Lokacin da nake tare da ku, ina da bukatar kudi. duk da haka ban dame ku ba, ’yan uwa masu bi, waɗanda suka zo daga Makedoniya ne suka kawo mani duk abin da nake bukata, ban dora muku nauyi a lokacin ba, kuma zan ci gaba da yin haka. Bisa ga gaskiyar almasihu da take a cikina, na ce ba wanda ya isa a duk fadin ƙasar kaya ya ce in bar yin takama. Me yasa ina fadin haka? Domin ba na kaunar ne? Ai, Allah ya san ina kaunarku, zan ci gaba da matakin nan nawa na kin yarda da taimakon kudi daga gare ku, domin in hana waɗannan manyan manzani wani dalili takama cewa, ai, suna aiki daidai damu. Irin mutanen nan ba manzani gaskiya ba ne, amma masu aikin ƙarya ne, suna mai da kansu kamar manzanin almasihu. Ba abin mamaki ba ne. domin ko Shaiɗan ma da kansa yakan mai da kansa kamar mala'ikan haske, saboda haka ba abin mamaki ba ne idan masu yi masa hidima sun mai da kansu kamar masu hidimar adalci, a ƙarshe za su sami ladan da ya yi daidai da aikinsu. Ina sake cewa, kada wani ya yi tsammani ni wawa ne, amma idan kuna tsammani haka ne, to, ku yarda da ni kamar wawa. domin nima in dan sami abin takama. Irin takamar nan da nake yi ba bisa ga umarnin Ubangiji nake fada haka ba, a'a, a wannan zance ina dai takama kamar wawa ne. Da yake akwai waɗansu masu takama kamar yadda mutanen duniya suke yi, bari nima in yi haka, ku kam kuna da wayo sosai, har tare da murna kuna jimrewa wawaye. Gama in wani ya sa ku bauta, kukan jimre masa, ko ya yi muku kwace, ko ya more ku, ko ya nuna muku isa, ko kuwa ya mare ku a fuska. Ni kam, ina jin kunya in ce, saboda rashin ƙarfinmu ba mu yi waɗannan abubuwan ba, amma idan wani ya yi ƙarfin hali ya yi takama a kan wani abu ne, ni ma zan yi ƙarfin hali in yi haka, a nan dai ina magana ne kamar wawa. idan su Ibraniyawa ne, ni ma haka, idan su Isra'ilawa ne, ni ma haka, in su zuriyar Ibrahim ne, ni ma haka, idan su masu hidimar almasihu ne, ni na fi su, ina magana kamar na haukace ne fa, ai, na fi su ƙoƙari ƙwarai da gaske ga shan dauri, na sha duka da yawa, na kuma sha shiga hatsarin mutuwa sau da yawa. sau biyar Yahudawa suka yi mani bulala talatin da tara, sau uku hukumar Romawa suka yi mani bulala, an kuma taba jejefe ne da duwatsu sau ɗaya, sau uku jiragen ruwa sun farfashe ina ciki, na kuma taba kwana har na yi ni a cikin teku, kafin aka zo aka cire ni. A cikin tafe-tafe na na gamu da hatsari a koguna, na kuma gamu da hatsari a hannun ‘yan fashi. na sha shiga hatsari daga hannun ’yan uwana Yahudawa, na kuma sha shiga hatsari a hannun waɗanda ba Yahudawa ba, na sha shiga hatsari a birane, na sha shiga hatsari a daji, na sha shiga hatsari a teku, na kuma sha shiga hatsari a hannun ’yan uwan ƙarya, na sha fama, na sha wahala, na sha rashin barci, na sha yunwa da kishin ruwa, sau da yawa na rasa abinci. na sha sanyi na kuma rasa rigar da zan sa, ban da waɗansu abubuwa daban-daban kuma, kowace rana ina da nauyin kula da dukan jama'ar masu bi, idan wani ya rasa karfi, nakan ji kamar ni ne na rasa, idan kuma an sa wani ya fadi cikin zunubi, abin yakan sa ni in ji fushi sosai, in ma ya zama lallai ne in yi takama, to, sai in yi takama da abubuwan da suka nuna kasawa ta. Allah ya san ba karya nake yi ba, shi da yake Allah, kuma Uban Ubangiji Yesu almasihu, bari albarka ta tabbata a gare shi har abada. Lokacin da nake Dimashku, gwamnan da yake ƙarƙashin sarkin Aretas ya tsare kofofin birnin Dimashku domin ya kama ni. amma abokaina suka sauko da ni a cikin kwando daga katangar birnin na kubuce masa.